يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى أفلم يهد لها هيا bai بينك ga هذه الأمة umma الأمة al'umma har yanzu ba su gane ba kama halaka na kablahun da yawa mun ka halaka daga mina umami na al'umma kablahun gabanin su min na jama'a ai al'ummar madiya al'umma waɗanda sun ka wuce bi ta karibin rusuli mutane da yawa waɗanda suka kare ta manzanni mun ka halaka su gaba ɗai yamshu na bi masaki ne waɗanga na yanzu suna taya a cikin wuraren da waɗannan mutane suke zaune fi masaki ne fi safarin ila a cikin tayoyinsu zuwa ƙasar shamu wa gaira da waninta wa ma zikira mana akaza wato mun karanta wannan ko walaula kalimatun sabaqat min rabbika walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma fasbir ala ma yaqulun يصلون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولولا كلمة سبق من ربك بعد وتكلم على تلقايا دقاء الله ومن وبنجي بتأخير العذاب عنه ودجنك تامس عذاب إلى الآخرة زوى الله ba don da yake Allah ya riga ya jinkirin azaba ba yadda suke ta'addanci suna walakanta musulunci da musulmai al ihlaku lizaman da halakawa ya zama lizinci gare su da yanzu yanzu Allah zai halaka su to amma abin da ya sa Allah yake jinkiri don ya alkawari sai ranar hisabi wato ranar kiyama ba don haka nan ba da azaba ta zama lizaman ai lazim Allahun mai lizimta su halin yanzu yanzu lima irtakabu saboda abin da suka aikata min takadibil qur'ani na kare ta qur'ani qur'ani na da girma a wurin Allah saboda haka Allah ba ya so ana kare ta alqur'ani idan mutane na ta alkur'ani Allah hushi ya kai ba don ya riga ya alkawari ba lakana lizaman da azaba ta zama lizimci yanzu yanzu da a halaka su wa ajalin musamman da kuma ajali wanda aka sanya ai Rubin lahu wanda aka sanya shi aka yanka shi gare su madufun ala kalimatin wato ba don kalima da wani ajali ba ai walawala kalimatin wa ajalin musamman ba don kalmar Allah da ajali abin ambato ba lawa kala yake ihlakul ajilu da halakawa mai gaggawa da ta auku alaihi a kansu saboda haka tunda Allah ya riga ya alkawari sai ranar kiyama ta yi shari'a to kai musulmi ka yi hankuri duk abin da ka gani wato ka yi hankuri ka kyautace ne ka kame da al'amari ga Allah ya riga ya yi wani alkawari sai dai duk da haka nan bai hana kuma ya taimaki musulunci da musulmai baki daya wasbir ala ma yaquluna ka yi hankuri ga duk abin da suke faɗi min kalimatul kufuri na kalmomin kafirci duk kalmomin da kake ji suna faɗi na kafirci ka yi hankuri hatta ya ce al'amru bil qital ha umanni da yaki ya taho wasabbe bi rabbika kuma ka yi tasbihi da godewa Allah ubangijinka ai salli ka yi sallah tare da godewa Allah ubangijinka ai mutalabbisan bi ka yi sallah kana mai godiya ga Allah subhanahu wataala domin Allah ma ya shirya ka ga yin sallah wani abu na da ya cancanta a yi godiya domin sallah wani abu na mai kyawu wani abu na mai alheri wanda ba ya sallah kun ga ba zai iya motsa jiki ba sai ya sheka sai ya yi ta gudu amma ka yi sai ka tashi ka yi tsaye sai zuwa ya karyo ma ka duka ka tashi ka duka ka tashi sai ka motsa jinin kuma ga lada ga motsa jini kuma ga lada saboda haka ka yi ma Allah godiya kuma ka yi sallah tare da cuɗanya da yi ma Allah godiya da dulu'i shamsi kamin rana ta bullo ayi salatu subhi kamin sallah asuba kai ma Allah godiya wato ka kai godiya ga Allah subhanahu wataala wa qabla ghurubiha da kuma kamin faduwar rana ayi salatu asari sallallahu asar. wa min ana ile da kuma wani bangarori na dare ayi sa'atu sa'o in dare fasabbi nan ma kai tasbihi ga Allah ayi sallar maghrib wal isha kai sallar magariba da isha wa rafa nahari da bangarorin yini adafa ala mahalli abin nan min ana'i wato mansub ay salli zuhura kai salla na li'anna waqtaha domin lokacin ta da hudu bi zawali shamsi yana shigowa idan rana ta yi zawali ba huwa darbun nisfil awwal kunga wato bangare ne na abin na rabin rana na farko wa darbun nisfil sani kuma bangare na na rabi na biyu domin sada ta karkata in rana ta kai tsakiya kunga an kai tsakiyar marici sahiya da marici to idan ta karkata kunga ta bar bangare na farko ta shigo bangare na karshe saboda haka ake ce mai a na har ita sallah a to da allaka da ka tsare sallah da kyau da allaka da hakika allah zai baka haka yarda ai da bi mato da za ka yarda da abin da za a baka mina sawabi na lada kun gani da allah ya ga damuwar annabi ta yi yawa kwarai da gaske ya ce ka yi hankuri ba don da muka ɗiban musu lokaci halaka ba da mun halaka su yanzu amma tun da mun sa musu lokaci ya hankuri amma dai duk da haka nan to ka tsare salloli da kyau don idan abin nan mutum ya tsare sallah da kyau to ana samun mahita kuma ko da wata matsala ta dami mutum ta rayuwa haka wace irin matsala ce ta rayuwa to da sallah ana samun mahita saboda haka allah ya ce da annabi ne wala ta muddanna ainihinka ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى wato duk wata damuwa da ta dame ka idan ka mai da al'amari ga Allah ka tashi ka sallah ka addu'a to akwai mahita gare ta kowace irin matsala ta shi yasa kun ka ga annabin mu in ji Aisha sallallahu alaihi wasallama duk wani abu ya dame shi ta ce sallallahu alaihi wasallam sai shi gaggawa badar ila salati sai shi gaggawa zuwa ga sallah ya yi maza maza shi ya alwala ita damuwa in ta dame ka ko ka ji tsoro haka ko da labari na kaji labari mai baka tsoro to ya halitta ka tashi kai sallah kuma kowane lokaci na ita wannan sallah ba ta da wani lokaci ita makwatarinta sadda ka ji tsoron sadda ka ji wani labari ya baka tsoro to sannan an makwatarinta ko yanzu na buta da ya ka ɗauka kai alwallah ka kabarta ka kai goshinka ƙasa kai ta roƙon allah mahita kai ta roƙo ne mahita ko mina na yadda me ka sadda duk damuwar ta shigo sannan na a lokacin wannan sallah ba ta da wani lokaci kama a zuwa a ce ko da komi dame ka komi ka matsa ma ko mutuwa za ka yi ba ka a zo da sahi to ita ba haka nan ta ba ita koyo shi sanda ka samu damuwa sai ka ita to Allah ya ce da annabi ne wala ta muddanna ka, kada ka dora mika idonka ila ma mata ana biyi ga abin da manka ba su jin daɗi da shi a zuwa jan nau'i nau'i minhum wato gare su zaharatul hayatid dunya kawar rayuwar duniya kada ka dora kallo abin nan manyan masu mulki kada ka dora kallon manyan masu kuɗi kada ka dora kallon manyan 'yan duniya ga abubuwan jin daɗi da muka ba su ka gawai a kai ba ka da kakka damu da wannan zaharat lahayatu duniya duk kawa ce ta rayuwar duniya muka ba su a zinata wato kawar duniya ce wa bahajatiha da sha'awar duniya mun ba su ne linabta na bi don mu jarraba su ciki ita rayuwar duniya kun gani idan ka dauki kuɗi kun ga kuɗi hitina ne kuɗi jarrabawa ne idan ka zo ga gida dattijo yana da ɗiya guda goma to wanda duka ji ana ɓaci ciki ana ta ɓaci ne mai kuɗi na shi da hali shi ka taimakawa kullum kuma shi aka ɓaci shi ka taimako kullum kuma shi aka ɓaci wa'ancan da ba su yi duk babu ruwan kowa da su ba su da shi duk abin da ya ba su a ganin suka yi dukiya a wata safa don haka ko biyu raba ya ba su ba su godewa in ka je ana ɓaci duk shi na haka nan idan ka shigo ga gari ka je ana ta ɓacin mutum to bincika da waya ba mai mulki na ba da waya ba mai mulki na to haka nan rayuwar duniya take duk sadda ka samu abin duniya ya shigo ga hannunka to daɗa wahala duniya kuma ta shigo gare ka saboda haka Allah ya ce lanabti na bi don mu jarraba su jarrabawa ce bi an abin na bi an ya dago su ko in ba ya tara ba bi an ya daga sai su ketar iyaka sai ka ga mutum ya hawa raji da kai wai na biyo can wai ba san abin da gama yan gidan sawa ne ba wai na biyo garkan nan kowa bai gaisan ba kuma shi bai gaishe su ba shi mutum na kamar shi bai gaishe su ba amma bai damu da rashin gaisuwar da ya musu wai shi ba a gaisai ba kun ga dukiya ta sa shi yana gani yanzu shi ya hau a yancan saboda haka yanzu shi ya kamata a gaisuwa ba shi ya kamata ya gaisuwa ba to irin wa'annan kun ga jarrabawa ce ta dukiya sai ta sa mutum dagawa ya rika ganin kai ne wata ciya wa rizqu rabbika arzikin Allah ubangijin ka fil janna a cikin aljanna khairum mimma utu ya dara abin gada an ka ba yan duniya fi duniya nan duniya wa abqa kuma arzikin Allah na lahira abuka ya yi tabbata ai adawamu ya yi dawama kai dai in kaga damuwa ta dame ka ba masu kuɗi ka kallo ba kowa ka kallon masu kuɗi da abinda Allah ya ba su to da waya bai ji takaicin Allah ba da waya su gama lahiya da Allah kowa ka kallon manyan 'yan siyasa yadda suka yi wada sun ka ga dama da dukiya ga ta nan ga banza su ba wanda sun ka ga dama su hana ma wanda sun ka ga dama kowa ka dibin aikinsu da waya ya ta lahira lahiya lau da Allah saboda haka dole ne mutum ya kauce ma kallon kayan mutane ya ɗauka dai su bayan Allah na kuma lokacin da za a ba su ya yi shi yasa Allah ya ba su. shi ma nashi in lokaci ya yi shi za a yi to sai ka zanna lahiya in ka ga damuwa ta yi ma yawa ka kasa hankuri to ga abin da za ka yi na wa mura halaka وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى واتو إذن تيما زاهي قرأي كرسا عند ذاك ساكنك ko rashin abinci ko rashin aiki yi ko kuma rashin jari ko rashin lahiya ko rashin zaman lahiya Allah ya ce to magani ne guda gashi wa amur halaka bi salati ka umarci iyalinka da sallah ai ahla bai cika mutanen gidanka wa ahla dinika da mutanen addininka ai atba'aka mabiyanka wa ummataka da al'ummaka ka ba su umarni bi salati da sallah da kaga ta zahi kwarai dan canjin da akwai wuce da shi kasuwa sau butoci sau butoci ka tawo ka sai tukunya ka kawo gida ka aji sai ka gaya musu kowa ya tashi ya dauki buta shi alwallah ya ayi alwala mi za a yi Allah ya ce wa mur alaka bi salati sallah za a kama yau ita za a yi babu iyaka ita za a yi yau mai ita aka bada ga Allah da da an dawo ga Allah da shi da yan diya ne kanana da manya Allah ya ce wadda bir alaiha kai hankuri ga sallar nan alama shaqiya ga walolinta don wanda bai saba ba wahala ga sallah wanda bai saba ba wahala yake ji wayanda sun ka saba suna ka ganin gaba ɗaya ba su ma iya natsuwa in ba su yi sallah ba kamar wanda mai gidan mai yace waje ila qurrata aini fi salati an sanya natsuwa ido na ga sallah shi gaba ɗaya bai ce Allahu akbar ya mai da gaba ne gaba ya ce Allahu akbar bai samu natsuwa gaba ɗaya koyo shi to kun ga shi ya saba amma wani bai saba ba wayar ta kaji to don haka Allah ya ce ka yi hankuri ga wahalolinta to me za a yi in mun ka ci gaba da sallah bayan damuwa ta dame mu kace mu ba kallon masu kuɗi ya ce a la na salo ka rizkan ba mu roƙon ka arziki le ka ga kanka wala ka ba mu cewa ka samu ma kanka arziki ko ka samo ma waninka kamar iyali ko mata ka samo musu arziki da yan ɗaya ba mu ce ya kai wannan to mi za a yi ka ce ba ka tambaye mu kuma ka ce mu ba kallon masu akwai ya ce haba ci gaba da sallah na hannun narzuko ka mu za mu baka arziki ci gaba da sallah mu za mu baka arziki fatabar ragile amril ibada ka kakkaɓe komi ka huskanci al'amarin ibada wala ta hatamma kakka damu bi ma ta kallafna laka da abin da mun ka amince ba abin nan da mun ka amince za mu ba kakka damu za mu ba su ba to wannan shi an maganin damuwa duk wanda damuwa ce mai yawa buta aka dauka kamar da kun ga Allah na shirya annabi ne an duk wanda wani bakin ciki yadda ma abin da ake yi ke ka dawo kana kallon masu kuɗi kana ta bacin su kana kallon yan siyasa kana ta bacin su mun gama ka da su yan siyasa na daɗi ba ka taya ka shiga ko kuma yan abin nan sana'ar tana da sauki ba ka zuwa ka yi ka babbacin mutane abin da za ka yi in damuwa ta yi maya ɗauki butarka shiga gida kawai a yi ta sallah na faɗa ma ka ta kama ita ma ita ma ta kama ɗiyarka ta kama ƙanana da maya duk wanda ka iya sallah ranar cikin iyalinka to na a yi ta yi kuma a yi da rana a yi da daddare a yi ta yi allah ya ce to kakka damu na hana na ka mu za mu baka arziki mu za mu baka arziki ba mutum ka arziki na hana na ka mu za mu baka arziki kun ga wannan ya kai wato babban matsayi ga sallah wannan ya nuna sallah tana da muhimmanci kwarai da gaske tana gusar da damuwa har da kuɗi sallah tana kawowa duk wata damuwa da ta wa mutane da yawa to sallah na maganinta wal aqibatu mahmuda kuma samun ƙarshe mai kyawu abin godiya wahiyal janna shine aljanna littaqawa ya tabbata ga takawa wato ga masu takawa ayi littibai awamirillahi gabe abubuwan da Allah ya ce a baka duniya kuma a baka lahira inda ka kayi takawa wa shinabe na wahihi da nisanta abubuwan da Allah ya hani alil mudiina ga masu da'a to wannan haya ita ce hanyar da annabi ya bi kuma da ita ce yayi nasara kuma ga dukkan matsaloli ne kakka ji an ce annabi ya yaƙe yaƙi da sojoji tsakani da Allah bai taba dogara da sojoji ne ba bai taba dogara ba duk lokacin da ta yi zayi ka ɗauki tarihi ne ka karanta za ka ga ya taba tun jama'a za ka gaya ya haita batun jama'a gaba ɗai kun gani wato lokacin gazawatul hazabi wani yaƙi da ake ce ma gazawatul handaki ya yi ƙoƙari ya rame ya kewaye garin madina amma ba a yi yaƙi ba sallah ce ya kabarta yana ta sallah yana kuka ga allah subhanahu wa ta'ala yana ta sallah yana ta kuka ga allah subhanahu wa ta'ala allahumma unshiduka ahadaka wa wa'adaka alladhi wa'adtana Allahumma unshiduka ahadaka wa'adaka alladhi wa'atana sai yayi kuka yayi kuka kamar ne ya hita don ya ga jama'a ga dubban zana yana ta wannan addu'a bai gushi ba sai da Allah ya ko da iska biyu ya kori mutanen gaba dai haka aka yi wannan kun gani ga sojoji amma bai dogara da su ba to haka nan na rayuwa annabi take shi bai dogara da mutum ko wani irin mutum ba kowane mutum bai dogara da shi ba shi Allah shi amma na yi ranar da abin na ranar da aka je yakin badar abdullahi bin rawaha na cewa na ga kaina wallahi babu mai azumi daga ni sai manzon Allah don ni ko da ko rana duk inda zan na ni da azumi nika zuwa ya to wallahi ni daya an dauke da azumi sai manzon Allah haka suke da manzon Allah kowa ya gaji nan ya kasa yace muka kai azumin nan ga zahi ga yakin badar ga zahi ya ce ko da muka kai nima na gaji kowa ya samu wuri ya kwanta manzan Allah bai kwanta ba manzan Allah bai kwanta ba sallah yake yana ta'addu'a yana kuka yana ta'addu'a yana kuka yana ta'addu'a yana kuka bai bari ba sai da aboki na ya ga tausayi ne Abubakar Sadiq don ɗan daki na an kai mai sama aka yi ruwa an kai mai wata ka bisa ana ce mai rudu nan na ya hayi nan na yake addu'a sai da aboki ne ya kasa hankuri ya kama hannuwa ne ya sauke ce wallahi ka abin na munasha da duka in rantsar da Allah da kake kana ta gama shi da abin nan kana ta roƙo ne wallahi ya isa sai annabi ya kwanta fa fagafa igifa'a sai ya dai wani abin nan an gaji haka sai ya tashi yana ta dariya ya ce Allah ya gwada mai makwancinsu shi kenan ko tun da sai Allah ya kakashe su tun da sai Allah ya shi kun ga da addu'a ne duka shi annabi matsala ce duka da addu'a ya ka taya da sallah ya ka taya to ku ina kuke da rayuwar annabi wanda wuri kuke da sallah yau sai dai ku yi ɗaya daba bakin hanya kan wani ya biyu muna nan sai kai wallahi sai kai wallahi sai hannun da ya gunci ya maka ya tara daram eh, su muna nan daram shi dai na ku kai kana muna nan daren Allah wahid ka ɗauki buta ka haɗa mai muna nan daren Allah wahid ka ga abin da za a yi abin da ya kamata ga kowane mutum kenan wannan hanya da kun ga Allah ya umarci annabi ne da ita ita dai ce hanya banda ita babu wata duk wanda ya samu damuwa in ka dauki tarihin annabawa duka haka suke dauki annabi zakariya alaihi salam hunalika da'a zakariya rabba هنالك دعا zakariya ربه qala rabbi هب لي من لدنك ذرية tayyibah إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وإذا ما سكدي wato su wajen jin su da dukiya suka jin daɗi masu mulki ko da iko suka jin daɗi su ko bayan allah mominai da masallaci suka jin daɗi annabi zakariya ya shigo wajen yarinya maryam yarinya ya karama ya shekara guda ko rabin shekara sai ya ga abinci wurinta wanda babu shi wannan lokaci a duniya duka baitul maqdis babu inda za a samu ne ya ce ke anna lake hada ina ki samu wanga abinci ta dibi babanta ta ce huwa min indilla? wannan abinci daga wurin Allah yake sai ya dibe ta ta ga yana kallonta ta ce a ah, inna Allah ya rubuku man yasha wa bighairi saba Allah na adata wanda ya ga dama babu kida yawa sai ya gane ashe wurin gada ya aje ta cikin masallaci wato sallar gada ka ganin tana yi kaɗan-kaɗan, wato ta kai ta wani mukamin da har Allah ka sa a yoto da aljanna da can bisa a kawo mata nan kasa. sai ya gane abinda ya sani sai ya ƙara sani ne sai ya gane wato ashe da sallah ko bi ana samu wanalika ga shi dama shekara ta 120 bai haihu ba to wanalika da a zakariya rabba na wurin zakariya shi ma ya kama addu'a ga Allah Ubangiji ne sai dare ya yi banda wanda ya da rana sai da ya ji bajin mocin mutane kawai sai ya shiga masallaci ne ya yi alallah ya shiga masallaci ya yi ta sallah yana ta abdu'a yana ta roƙon Allah abin gada ya kaso haihuwa ya kaso ya don wanda ya shekara 120 ya ma samu tsawon rayuwa hmm. mutuwa ta matsu mai gashe yana baɗan mai gado zai mutu bai ba kowa ba nan ne yake ta addu'a rabbi ka min ladunka zuriyatan tayyiba ya Allah ka bani zuriya mai tsalki daga wurinka innaka sami du'a malan yana ta yi hunalika da zakariya rabbahu nan wurin wato eh, Allah zakariya ya kira shi eh, hunalika da abin nan hunadatul mala'ikatu wato hunadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab nan wurin sai mala'ika ta kira shi yana tsaye yana sallah cikin masallaci kun ji bayan Allah ba wai zaune ne ka to ka zaune daga dumin ciya sai kwana cikin wahala zaka mutu tashi dai kake ka motsa jininka ka dauki butarka ka ɗauki butarka ka mai da gabanka gabas ka ce allahu akabar. man misalika ya bina adam ɗan adam wa aka maka man misalika ya bina adam kulliya bai na kawo bai na ma'i wani mihrabi an baka hili tsakaninka da ruwa da masallaci babu kowa tsakanin ga buta nan ga masallaci nan matashi ita duk sadda ka ga dama ta da harta sai ka yi alwallah dai wa da ala rabbika ka shiga inda allah ubangijinka da ka ce Allahu akabar! yanzu da Allah kaka magana min da hajibin wala tarjuman babu wani mai shamake kai ce bari a faɗa mai babu wani mai mai tahinta ya ce ga abin da ka ware ka faɗi da ka ce Allahu akabar! duk yanzu da Allah kaka magana wa aka baka ka tsaya kana wani gwazai ga wasu mutane kana wani gwazai ka gabarin cina barinci na cina wawan ga ƙarya wawan ga minahici kawawan ga azuzanci ga ganan to malam da ya kama masallacin nan sai ga mala'ika na kira ne annallahi wa bashiruka bi haya hakika Allah ne ma bishara da ɗaya haya shi ɗan ga ya haya saboda addu'ar da na yayi Allah ma ce ya lamna ji Allahu min qablu samiya kami ne ba mu taɓa zana maɗa suna da bisa ba suna ya haya ba mu taɓa ba amma saboda matsawa da yi da addu'a da bisa Allah ya zana maɗa ne suna ya aiko mai yace ga ɗanan za a baka suna ne ya haya don kakka yi wa Allah suna suna ne ya haya malam wani abu sai abin nan sai addu'a in Allah na son ya taimake ka ya girmama ka sai ya shirya ka ka kama sallah da yawa Ya Maryamu. يا مريم إن wa اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم إذ قالت malaikatu ya maryamu inna إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين مريم عليها السلام سيتي يا مريم إن الله اصطفاك ندري الله يا زابيك وطهرك يا تلكك ki يا ساكي zaɓinki ala nisa'il alamin akan mata halittu mi za a yi to in an bani maka ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in ya maryamu qunuti li rabbiki ki da'a ga ubangiji Allah ubangijinki wajjadi warka'i ma'ar raki'in ki yawaita sujuda da ruku'i tare da masu ruku'i kun ga da Allah na son ya zabe ta sai ya azata ga hanyar sallah kai duk aje wannan ga mai gidanmu nan mai gidanmu sallallahu alaihi wasallam da Allah na son ya bashi wani mukami babban a duniya da lahira sai ya ce mai wa minan laili fata hajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda Allah ya ce ma mai gidanmu sallallahu alaihi wasallam wa min al-layli in dare yayi cikin wani yanki na dare fata hajjar ka tashi kai ta sallah babu iyaka ba iyakan ce ma ba ita yi sai inda ka gaji fata hajjar nabilatan laka ta zan bila gare ka kamar ya ce Allah mi za a ya ce mukami za a baka a sa an yaba a saka rabbuka maqaman mahmuda hakika Allah ubangijinka inda ka ci gaba da tahajjud zai tashe ka mukami abin girmamawa abin yabo to in Allah na son ka duk sai ya shirya ka ga sallah kai tai kai tai don haka wannan kun ga hanyar bayan Allah kenan bayan Allah na kware kun ga yadda suke yi in dare ya yi duk haka suke ku rika tashi da daddare kamar nake maimaita muku lokacin da ka ga baka da bukata tashi kai sallah in kai sallah ka dibi makwatanka da yan uwa kai musu addu'a to kai baka da bukata dibi makwata da yan uwa wannan jiha ta mu tana buƙatar taimakon addu'a kai ta taimaka mata da addu'a Allah ya kare ta Allah ya kiyaye ta kai ji mata addu'a tashi in dare in kai baka da buƙata saboda haka wannan shine al'adun bayan Allah mu'minai wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi khawna wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hawna wa idha khatabahumul jahilun وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ji sifar bayan Allah ya ce wa ibadun rahmani bayan Allah rahman su ne alladhina yamshuna da rana yamshuna alal ardi suna taya bisa ƙasa hauna a hankali wa idza khadabahum aljahiluna in jahilai sun ka kado musu magana mai bata rai kalu salama su za su yi magana wadda za su tsira daga azabar Allah ba za su ketare iyaka ba da rana kenan amma in dare yayi ai jahili ko ganin su bai yi in dare yayi rayuwarsa ta saba mata jahili inda suke jahili bai ganin su wallazina yabituna rabbihim wa'annan da ke kwana ga Allah ubangijin sujjadan wa qiyama sujjadan wa kiyama a tashi tsaye a yi kabbara a yi kira'a a yi kira'a a duka a yi ruku'i a yi sujuda a tashi shi a aikin su da daddare amma kai da rana da yan jahilai sun ka kado ma magana kai a eh, sarkin bakan magana wallahi ku hada min guda sai na fara mai goma in dare yayi kuma ka kwanta sai sahi ka wada mai hanyar da kabbi kabbiyo hanyar bayan Allah mu ne to kun ga bayan Allah mu'minai yadda suke rayuwa ke shi yasa kuke ganin inda du'ar da irin wa'anga sai a yi ta samun aminci da kwanciyar hankali masalama shugaban gwamnati ne cikin gwamnatin banu umayya ya gama da wani mutumin busara ya ce kai an ce min wani mallami ya bayyana garin ku. malam hassan albasari ba ni labari ne ya ci gaba da bashi labarin halaye ne da kaza da kaza da kaza da yawan ibada ta ce da ka ya isa wallahi Allah bayan azaba ga mutanen da wanga malami yake cikin su ka shugaban gwamnati na sai ya ka ga ya ya hankali ne ya kwanta ya san cikin kasa tai akwai mutanen da Allah ka raga masa saboda saboda su don haka ya san duk buge buge ne komi ba a yi komi ba a yi cikin kasa tai akwai mutanen kirki to kun gani da aikin muminai Allah ke gafarta ma sauran jama'a kasa ku tashi jama'a dukkan ku da kuke nan muminai ne kuma dukkan ku abin nan ba jahilai bane masu zuwa ne wajen karatu ko na saurarawa ku ta haɗa dare ku bauta wa Allah ubangijin ku bana, ku bauta mai ku roƙe shi ku roƙai ku roƙa ma kanku ku roƙa ma eh, jama'a ku ku roƙa ma garin ku ku roƙa ma jiha ku ku roƙa ma abin nan ƙasar ku ku tashi da daddare ku ba shari'a da kwana sai sahi wannan kun ga sifar bayan Allah mu mene kenan to Allah ya gafarta mana amin to wa qalu wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbih أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ذكر بعد أقول البعض لا سنة أم بتيساش من جنوس أبنا باتوا إن باس لكيو allati amara nabiya bi sabra alaiha wanda ya umarci annabi shi hankuri da wa'annan maganganun to ya ambaci sashi don ya faɗa mana cikin abin da suke faɗi wa'anda an ka ba annabi hankuri alama ya koro wa ta'ala wa qalu ay al mushrikuna mushrikai sun ce laula ya na bi ayati min rabbi dan mi muhammadu ba zai zo mana da ayoyi daga Allah ubangiji ne ba bi ayati wato da aya guda daga cikin ayoyin da muka nema gare shi min ma ya katar huna cikin abin da sun ka nema gare Allah ya ce lam ta ta yan bayyanatun yi wa qura bil ya awalam yatihim ay ta kufa wato ay ta kafihim bata ishe su ba ta kafihim bayyanatun wato dalilai da bayanin ma bisa wabil ula abinda a cikin littafin harko bai ishe su ba almushamalu alaihi alquran wanda qur'ani ya kunshe su min anba'il umamil madiya na labaran al'ummar da sun ka wuce wa ihlakin da yadda an ka halaka su bi takdibir rusuli saboda sun ta manzanni ai abin nan lam yakfihim ishtimalul qur'an bai ishe su ba hada hada wanda qur'ani ya ya kunshi abubuwa da yawa ala bayani ma fi sababil ula akan bayanin abin da ke cikin littafin farko fi kawani ya mu'jiza har yanzu ba su gane qur'ani ya kasance mu'jiza ba hatta dalabu labu gaira hasalin wata aya har yanzu ba su gane ba walau anna walau anna ahlaknahum bi'adabin min qablihi laqalu rabbana laqalu rabbana لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل من قبل أن نذل ونخزى wato da zarar mutum bai kama ibadar Allah ba ya ban makai ne wani ɗan hili na huta wato nan na zai ta irin waɗanga maganganu nan na zai ta manganu amma in ka ba kanka aiki mai isakka to baka ma raga hili ba balle ka tsaya kana irin waɗanda mangano walawa na halaka hu da a ce mahallaka su bi azabin da azaba min qabli kamin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la qalu yawmal qiyamati da ranar kiyama sun ce ma Allah rabbana laula arsalta ilaina rasulan ya a wa nattabi'a ayatikal mursal biha mu bi ayoyinka wanda aka aiko da ita min qabli an nadilla fil qiyama kamin mu walakanta cikin qiyama wa nakaza bi jahannama mu kunyata cikin jahannama me da baka aiko mana manzo ba inda ba aika ba da sunwa Allah wannan tambayar amma da aka aiko kun ga babu ansar da mutum zai ba Allah ranar kiyama duk wanda bai bauta wa Allah ba ranar kiyama babu ansar da zai ba Allah qul qul kullum mutarabbis fatarabbasu فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى اللهم كغيا مسو كل منا ومنكم kowanne daga cikin mu kowanne daga كم ku mutarabbisin yana nan yana jira ya ga zai mu musulmi muna jiran mu ga abin da Allah zai wa makiya ne su makiya Allah suna jiran su ga abin da zai faru gare mu kullum mutarabbisun kowanne mai jira ne ay muntazirun ma ya'ulu ilayhi al-amr kowa na kallo ya ga al'amari ga abinda zai kasancewa fata rabbasu ku je ku jira fasa ta alamuna bil kiyama ranar kiyama za ku sani mana asabu da sauyi su ne ma abuta hanya madaidaiciya al wa wa man da suwane ne sun kashe rumin dalala daga barin bata in kiyama ta yi za ku gane a nahanu mu musulmi mu an na kwarai am amtun ko ku kahira Allah an na kwarai ranar kiyama za ku gane kun ga wato a nan sura ta kare da kyacewa ga waɗanda suka kibin abin da aka umarce su ibta da ake sura sura ta fara abin da binabe da wa shika da korewa abin da na wahala da abin da tsanantawa bi in zale qur'ani ga saukar da qur'ani da hama anzalna alaykal qur'ana litashka ma kuma sura ta kare bi jali ashabi hadal kitabi da cewa waɗanda sun kabi littafin nan na alqur'ani to ala sirati sauyi bisa ga hanya madaidaiciya suke Allah ka sa mu cikin su allazi la shika bi wanda hanya madaidaiciya ba ta da wahala liman ittaba'ahu ga wanda ya bi ta hanyar Allah ba ta da wahala li kaunihi muli ahudan don an cika hanyar Allah da shari'a wa shamala ala ulumi kuma sura ta kunshi abubuwa na ilmomi wa ahkamin da hukunce hukunci abin da tadi annasa wa'anda hukunce hukuncen nan da ilmomi tana shirya mutane ilan najahi zuwa ga samun nasara wal falahi da samun tsira fi duniya wal akhirah nan duniya da lahira don mutanen da sun kabi Allah da izina Allah suna samun mahita ga don matsalolin da suka shiga yaro baba ne ya tashi zai na masallaci an koya mai eh, sallah yawan sallah abin a can islamiyyar su sai baba ya wanka zai na masallacin jima'a yaro na kwanci jiki ne na ta makarkata bai iya zuwa masallaci sai kuka yana ta kallon baba ne ya ce mika kawa kuka ya ce ga kaza kana masallaci za ka banni ya ce to ya hankuri ba ka iya ya ce ta yi da ni don mi za kana masallaci ya ce don ya halarci sallar jima'a sannan kai ka ce da ni baba in yi sallar juma'a baba ne ya kama yaro haka ne ya ce da shi ko da an ka gama sallah yaro ya warke yaro na dan karami ko da an ka gama sallah ya warke ita ibadar Allah babu wahala cikinta babu wahala babu wahala shi yasa kuka gani ana ce muku in mutum bai da lahiya sai likita musulmi ya ce ya aji azumi ya ka aji kuna ta gaggawa ku aji ne kuna ta gaggawa ku aji ka bar gaggawa ɗauki azuminka ni azumi a sani na yana maganin alsa ma ba wai magana wai alsa tana hana azumi ba illa dai da yake ni ba likita nake ba ban san bambanci alsa da azumi ka magani da wanda bai magani ba ni iyaka ce a ɗaya nika ɗauki azumi in duk alsa ta mutum yawa ce a ɗaya nika ɗauki azumi kuma da wuri mahi yawa kuma wanda nika ba shawara suna warkewa mahi yawan suna warkewa suna jin damar ta sai ya zan sai dai lokaci lokaci in ta tashi do sai ka yi azumi in ta tashi do sai ka yi azumi sai ka samu sauki illa dai ba likita yake ban san bambancin wace ta azumi ka warkawa wace ya ba ta warkawa shi dai bambanci na da likitoci don ni ko wace ta ka yi azumi to ba gaggawa ka kai ka aje ba dauki ka gani kila da ka dauka shi asanidiyar warkewarka Allah ya gafarta mana amin Allah ya gafarta mana yadda ka gwada mana ƙarshen wannan sura Allah ka gwada mana ƙarshen wahalar duniya da wahalolin lahira saboda girman ka Allah yadda ka gwada mana ƙarshen wannan sura duk hitintin nan da ake fama da su cikin ƙasa ga Allah ka gwada mana ƙarshen su Allah ka gwada mana ƙarshen su da darajar wannan sura Allah da albarkata Allah ka kare wannan jiha ta mu Allah ka kare wannan jiha ta mu kada ka bari kowa ya ba mu tsoro a cikin ta kada ka bari kowa ya hirgita mu a cikin ta saboda girman ka Allah an sa mana addu'o'in mu suratul daha ta kare sai suratul anbiya bismillah bismillahir rahmanir rahim iqtaraba lin-nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ta suratul anbiya alaihi salam wato sura annabawa don cikinta akwai jerin annabawa da bayanin su makiya ta sauka makka wahiya miyatun wa ihda aw ta ta aya tana da aya 111 ko da 12 wa ar ra'isi jagora abinda take koyawa bayanu anna millatul anbiya kullu millatun wahida bayani addinin annabawa dukkan su addini guda ne wa annahu mautaluna kuma tana bayanin annabawa ana jarraba su annabi ayuba shekara ta 18 bai hito garka ba bai da lahiya amma dai hankali ne na nan don annabawa ba su rashin lahiyar da ka sa hankalinsu ya gushi don su yi ma Allah su haɗa ma Allah bai ce ba shekara goma sha takwas bai hito garka ba amma ya warke ya warke sat to haka na Allah na jarraba annabawa kun gani annabi Ibrahim wuta an ka hasa an ka kada shi duka sura za ta yi bayani wuta an an ka hada an ka kada shi cikinta to da dai abin da ya kama da wannan duka Allah na jaraba annabawa amma kuma da hankurinsu sai Allah ya tsirar da su saboda haka duk wata jaraba da ya muku ku daure ku yi ta sallah kamar da muka karanta da kuna daure ka yi ta sallah in kana ya tashi tsaye ka yi da tsaye in baka ya yi da zaune in baka yi da zaune ya kwanci ce musu a shi da gaban ka yamma kan ka da yamma a mai da kawahon ka gabas ka yi ta yi dan na haka ka yi ta yi kana kwatantawa kana ta kwatantawa kana ta kwatantawa gwargwadon wanda kake iyawa ita ibadar Allah babu wahala ciki kowa wanda yake iyawa shi kai saboda haka wa mubtalu na su annabawa ana jarraba su bi anwa'il ibtila'i da nau'i nau'i na jarrabawa fa atani Allah bi ayati Allah yana kulawa da hake abinai fi tilkal ahwali cikin wannan halaye da ya jarraba su bismillahir rahmanir rahim ikitrabal linnas hisabuhum hisabin mutane yayo kusa gare su ay kullun nasi, dukkan mutane hisabin su ya matso shine yawmal qiyamah jama'a ku ribi sadda wannan sura ta sauka tun sannan Allah ya ce tashin duniya ya yi kusa yau wannan sura ta sauka kusan shekara 1400 da wani abu amma tun sannan Allah ya ce tashin duniya ya yi kusa amma wahun fi gablata anan mutane na cikin kana game da shi ma'uriduna suna masu kawo da kai an ta ahubi lahu babu wani tanadi da sun kai bil iman sai ka ga babu kulawa da abin abubuwa addini babu abin da shagala da ibadar Allah duniya ɗaya an ka samu gaba kuma ga duniya ta kusa tashi ma ya tiye min zikirin min rabbihim ma ya tiye min zikirin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun wato mutane ba su damu da tashin kiyama ba sai ka ga abin nan kowa abin da ya ga dama ɗaya ka ta yi al'adu na arna da na kahire bayan ƙur'ani ya ce mana wa rujuza zafajur wato al'adun masu bauta gumaka ku ƙaurace musu amma duk ga sanin suna ana ana ta yi amince da magana tashin kiyama amince gaba ɗai za ka ga wani abin na sahi ya tawaye hammar ya ce shi babu inda ya taimaka makaranta inda za zai koyo wani abu na alheri amma ga yanan dibida abin na akwatin talabijin wadda ya kuma haɗa ta da mugun haɗi kasashen kayere ɗaya na ana ana nuna mata tsirara su ɗaya ika kallo kuma ya san sabona, amma bai ta an ka koya mai wani alheri kawo guda ba amma ga shi sheri da kai ne ya ka koyo ma ya yi min zikirin min yan modasin babu wani zikiri da zai zo musu daga Allah ubangijin su na litaya Allah modasin nuzulu abin na nuzulu wanda sauka ta bata daɗe ba to sabuwar sauka ai jadidun nuzulu sauka ta sabuwa ce ai labzu kitabin munazilin labazin littayi wanda aka saukar illa sama ba ce sun saurare wahan yal abuna suna ta su ya sa zuwa ana karanta shi ko hankali ma bai mai suwa bai ma damu da karatun ba bai ma damu ba yana maganin wannan duk abin nan kai rashin wayewa na a su ma malaman da ke cewa aikata ko su aiki na abba su da shi kenan shi yana ganin shegantaka ita aikin yi bai san duniya ba gidan dawama na ba ya inda ya diba da wani da wani da wani da wani ko da ya tashi yana yaro ya san su yanzu duk ba su nan duk sun gushe ya mance da shi ma inda sun ka tai sai ya tai can wanda ya tai da gida zama sai ya zanna wanda ya tai babu gida sai ya kwana cikin abin nan cikin wahala babu gida babu abin nan mahauka ya mance da wannan saboda haka akwai tanadi ya ko abin nan ya ko al'umma akwai tanadi ku gyara halayenku da ɗabi'unku duniyar nan ta kusa tashi babu makawa sai mun barta ko mutum na so ko bai so sai ya bar duniyar nan lahiyatan qulubuhum lahiyatan qulubuhum wa asrun النجوى الذين zalamu hal هذا illa basharun mithlukum أفتأتون السحر وأنتم تبصرون لا يتن قلوبهم بكاة سما تارب كان سوب سما دام دشان الله بقبادي لا يتن قلوبهم أما أنا بكاة سوتا شغالا دقا معنوني القرآن وأسر النجوى سما بوي غانا وسيرا تاوى سكي أبوي أي الكلام والتشاور مغانا دشاورا سنقوي تبي السنبادي abin nan ma ya hadi muna biye a amma a taho suna tan suna shawara ga tunani su kirkiro su samu wata fahimta shine baɗi wadda za su zo su rusa ƙwar'anin gada ya zo musu min dikirin na abin na na tunatarwa da wa'azi wa hari fasadi lin nasi amatan suna ta tunanin mai za su yi su bayyana ƙwar'ani ma gaba ɗaya ba na ƙwarai na ba ga mutane baki daya alladhina zalamu wa inna sun kai zalunci su suke wannan tunani badalin min wawi wa asaru annajawa qalu wa qalu kuma suka ce hal hada ai wannan mai qur'anin ma muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zama ba illa basharun mithlukum ce mutun na kamar ku diba jama'a mutanen makka lokacin da suka ba annabi wannan wahala Mutunan makka in zai na anguwa sai ya dauki duci wanda ya kaba wata da a ji gida ne sai ya tai da shi in ya tai can ya ga wani duci wanda ya shi kyau wanga da ya shekara aru aru tun yaro kika bauta mai ya ga wani duci can wanda shi kyau sai hijiwa da wannan duci da ya gada gidansu sai ya dauki wanga sabo wanga sabo ya yi ya kama bauta mai wai waɗanda a haka suka ce kun bayyawa manzo Allah ya zama mutum amma Allah yana iya zama duci ba ma manzo ne ba shi Allah yana iya zama duci amma manzo ne dai bai iya zama mutum don haka don ɗaya su so kama dai sai sun rutsa to da ƙarshe suka ce wa ma ya ci bi sihirun duk abin da ya zo da shi sihiri na ta tuna sira yanzu ku kuna goma yi jama'a tattabi'una kuna bin wa antum tubsirun kuma kuna da basira ai ta alamuna annahu sihirun kun san sihiri na wannan ita ce suka da suka wa qur'ani suka ce qur'ani sihiri na annabi bai da abin da zai ce musu قال ربي qala rabbi ya'lamu alqawla fis في wal والأرض وهو السميع العليم لقد قال الرسول حقيقة منزو ياتي على ذعمه سنة وي منزو ياتي bisa ga cewa te wai rabbi alamul qawla sun ce wai Allah ne wai ya san magana da aka yi bisa ma cikin sama al'adda da ƙasa wa huwa sami'ul lima naqulu wai magana ga maka cikin sirri ya ce wai Allah ne ya sani al alimu bihi masani na da ita wai yana jinta kuma masani na su suna shakka suna ganin bayyawa a ce sun shige wani ɗaki suna sirrin magana wai bayyawa Allah ya santa ga ganinsu wa huwa dakhilu fi najwa do wannan ya shiga cikin gana wanda suke yi wa akawa an rasuli sun ce manzo ya ce za an don isdili da manzo wa adami radahum bi don su nuna ba su yadda da shi ba wa bi qira'atin qul wato qur ya alamu bi sigatil amri ay qul ayyuhan ayyuhar rasuli ya kai wannan manzo ka ce li musahzi ne ga masu isgili Ai lemon kirina, ga wayanda suke musu likaunika basharan ga kasancewa ka don ka zama mutum basharar rasula ka zama mutum manzo ka gaya musu wai ta shawaru na sirran saboda suna shawara cikin sirri fi ibdalil haqqi don su bata gaskiya faɗa musu duk abin da suka wadi rabbi ya almul qawla Allah ubangiji na ya san duk maganar da an kai fi sama'i cikin sama wal adda da ƙasa nan ko inda kuke cikin ƙasa na kuke to ya sani wa huwa samiu kuma shi mai ji ne lima asar ruhu ga abin da suka sirranta wal alimu bihi ko masani na da abin da suka sirranta te ka faɗa musu sun daɗe ba su yi abin da za su yi ba faɗa musu Allah ya sani bal bal qalu adhafu ahlamin bal iftarahu bal huwa sha'irun falyatina bi ayah فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ballil intiqali min gardin ila akhar wato don abin nan cirata daga wata bukata zuwa ga wata bukata suka ce kai ma bari magana ma ya ce bari magana wannan magana ma da ya ce ga wata nan abin nan ga wata nan sun cirata daga wannan wato cirata daga wata magana zuwa ga wata fi almawadi isalasa a cikin wuraren da zai ambaci balbal din nan duka ya ce abin nan kalu sun ci fi ma a tabihi ga abin da annabi ya zo da shi min zikirin na zikiri suka ce kai ku rabi da shi ho a daga su ahlami wannan yayi yayin maliki na ko san maliki shi in kai maliki sai ka ga wannan abu kamar na gaskiya ka ga wannan a wannan rashin gaskiya yayi yayin haka dai wanda ba su da gaskiya kace kai duk cuɗayen cuɗayen maliki na kawai akhaladun yaye yaye na cuɗan ya ce ɗan yara na wani cikin kwana na yi malikin waɗanda abubuwa da ya kace Allah ya ce babu Allah da ya ce haka na yaye a maliki na kawai sai wani ya ce kai bal iftara wa kaga shi dai na yi kun ga wanga ya faɗi wanga ya walole don magana in ka ji ta zan guda gaskiya ta amma in ba gaskiya ta ba sai dai wanga ya faɗi wanga ya walole sai suka ce bal kai bari magana yaye a maliki iftara wa ƙarya dai ta yi kaga ya haita laƙau kaga ce sai wanga ya ce kai bal huwa sha'irun kai bari wannan magana mawaki daina <laughs> waka dai ta yi kun ga sun kasa su yi ittifaki ga magana guda don dubba su da gaskiya fa ma ata bi sha'irun suka ce abin da zo da shi waka ne wa huwa al-kalamul mawzun waka ita ce magana wadda a niya wadda ake aunawa da kafiya yukhayyalu lisaimi yana nunawa ga mai lisami ga mai saurare yana nuna mai ma'ani la haqiqata la ma'anonin da bata da haqiqa wa rage buhufiya kuma ya dora fadaitar da shi gare ta kamar da kun ka san mawaki in mawaki ya biyo ka yanzu kana fara yanzu jikinka na fara rawa inda ya iya yanzu yana sa kai abin da ba na gaskiya ba to suka ce ai haka nan Muhammadu yake shi ma waka ta gare shi ai kullu kalamin zalika duk magana wadda a haka nan wa in lam yakun mawzunan fa huwa shi'run ko ba ta da ko ba a ba auna ta da kafiya to wannan dai duka waka ne wa hadha maqsuduhum huna wannan shine manawasu anan wa illam yakun kama qulna suka ce ko da yake qur'ani ba wanda mun ka wadi yake ba bal kana rasulan kama idda ko da manzo na wanda yace to in ba haka nan na wa illam yakun kama qulna in bai zama wanda mun ka wadi ba bal kana rasulan kama da'a a a in ya zama manzo kama wanda yace to fal ya tina bai ayatin yace ya kawo mana aya kama ursila awwaluna kama wanda an ka aiko manzannin farko min rusuli na manzanni bil ayati da ayoyi to shi ta ya kawo mana aya to daga nan sai suka yanke shawara abinda za su yi su mai tambaya ta kurewa shi ɗaya za a yi don idan abin na mutum ya tsaya ga abin da aka umarce shi to babu abin za a yi mai inda ya tsaya ga abin da aka umarce shi babu abin za a yi mai don haka suka ce to ya kawo ayat قال alama ما آمن قبله min قرية ما آمنت قبلهم min قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا

bi takadibiha saboda ta karyata ma a ta min ayati abin da ya mata na ayoyi duk alƙayya da kun kaji ma hallaka mutanen ta ba su yi imani na ba to afa mai nuna su waɗanda suna imani ko ko abin da ya cimma alƙaryun harko sai ya cimma alƙaryar su al wato in wal jawab la an sa su ma ba za su yi imani ba wa ma arsalna qablaka illa rijala ya hankuri ya manzan Allah ba mu taba aikawa gabanin ka face manzanni na maza ne muke aikawa duk inda muka aika manzo namiji muke aika don mace ba ta iya ɗauka lalurorin da namiji ke ɗauka shi yasa Allah bai taba aika mace ta zama manzo ba saboda mace ba za ta iya wannan lalura ba ita mace wato nata aiki daban namiji nashi aiki daban jikinsu tun harko ba gudana ba wahala da namiji ka ɗauka mace ba ta iya ɗaukar ta sai dai akwai mata wahalalli waɗanda Allah ya azama wahala ga sunan suna ta ayyuka masu aiki tare da maza wasu kuma suna cin kasuwa tare da maza wannan wahala ta yin Allah ya wahal da mutum ba mu iya ɗebe mai ita to ya ce abin da nan ga nuni wato nuhi nuni wa kasare abin da aliyayi wato wa bi bil ya'i wa fatahi abin da alha'i abin da yuha wato nuhi ilaihi muna yi wahayi zuwa gare su kama nuhi ilaika kama wanda mun kai wahayi zuwa gare ka walaisu mala'ika don mutanen da muka aiko babu mala'ika cikin wanda muka aiko ya zama manzon Allah babu mala'ika fasalu ayyuhal jahal ya ku jahilai idan ba ku sani ba kuna cewa bai yiwa mutum ya zama manzo ku tambayi ahlul zikiri ma abuta sanin littafan Allah wanda sun ka gabata sune ahlul zikiri ai ahlul kutubis salifa ma abuta littafan da sun ka gabata alwaqifi na wa'anda sun ka tsayu ala ahwalir rusul salifa bisa ga halayen manzanni wa'anda sun ka gabata fa ina wa na kun za su ba ku labari bi haqiqatil hali da haqiqani yadda hali ya kasance abin nan in kuntum la ta'lamuna zalika in ku ba ku sani ba fa inna wa ya'lamuna hususun sani wa antum ila a aqrab ko kun hi zama kusa ga gasganta su min tasdiqikum almu'minina bisa ga gasgatawa ku ga mu'minai wato bi muhammadin gasgatawa ku ga muhammadu li'in ka'a abin da littafaki kuma a saboda kun ittifaki da wa'ancan ahli kitabi fi in karihi kun ga dama haka na abubuwa suke annabi muhammad cikin su yake saboda haka su abin da ya dame su ba gaskiya ce abu sani ba su sun kanada mai suna aminu saboda yadda su da shi amma abin da ya dame su da shi don mi yaka zama babba su ga su kanana sun tashi tare da shi aka kwana wuri guda ake sannan ya zo ya zama babba to wannan shi ɗaya ne sai sun ka bar shi sun yi yadda da ahli kitabu wanda ba makka ba su te can su tambaye sun yi yadda da su bisa ga larabawa Allah ya ce to ku ku tambaye su in shi ba ku yarda da shi ba to ku ku tambaye shi wa ma ja'alnahum jasadan wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين وما جعلناهم سوما زنن قبالي ومسيح سجسدا جكيزا سندلري بمعنى أجسادا ومسيا سجكي كونغا أبنان kamar yanzu duci kunga jikina bai ci kun bai sha to ba haka nan zanni suke ba duk abin nan daure wanda ka ji sun yi to ba wai jiki na wanda bai ci wadda kaka cin abinci suna cin abinci wadda kaka sha abin sha suna sha abin sha duk abin da kake da bukata na rayuwa in dai na rayuwar na na gaskiya suna da bukata duk da haka sun ka daure sun ka yi abin da Allah ya ce su don haka kasan ko kai kana iyawa ya ce wa masanya su ji kunkuna la akulu na damu wanda ba su ce abinci ba bal ya kulu na hudun manzanni suna ci abinci kowansa ya ji yawa ya samu abinci yana ci wa ma kano khalidi na duniya kuma ba su zama su dawama a cikin duniya dukkan manzanni babu mai dawama cikin duniya duk wanda ya rayu lokacin da Allah ya ɗiwa mai mutuwa ya kai sun masa da kana hamul wa'ada daga karshe mun ka gasganta musu alkawarin da mun kai musu bi nasarihin da nasara da mun ka ba su nasara wa in jayin mun ka terar da su daga sharorin masharanta da su da jama'a su fa an je na mun ka tserar da su wa man nasha'u da wayanda muka so tsirawa ay al musaddiqina lahum wayanda sun ka gazganta su wa ahlakana al musrifina mun ka halaka mabannata al mujawizina al hadd wayanda ke ketare haddin shari'a bi takdibir rusuli wato wayanda ke kareta manzani mun ka halaka su mun ka tserar da manzani da mabiyansu to al'ada Allah kenan yana tserar da mutanen kirki kuma yana halaka wayanda ba na kwarai ba ku yi ƙoƙari ku gyara halaye mu yi ta gyara ɗabi'unmu mu yi ta gyara halayenmu da mu'amalanmu da al'umma a gyara halaye kakka ce to ai wani shi ma macuci na don haka kai ma ya baka wani aiki ka zama macuci to ai ko shi cuta ya gani to in ya yi cuta shi kenan kai sai ka zama macuci ranar kiyama kana sai an ka ce ranar kiyama duk ku shige wuta kana so kowa ka shiga wuta hita kai ka shiga aljanna to a yi kokari a bi abinda Allah ya ce Allah shi mana jagora Allah ya kyautace karshen mu nan za mu kwana sha Allah bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah gafarta malam mutum ne ke dauke da azumi sai buroshi shin yaya azumin sa yake wanda yana dauke da azumi yayi buroshi to kun ga ai zai dade yana jin zaki zakin nan ga baki ne saboda haka makaruhi ne azumi ne lahiya lawake amma dai lada azumi ne ta rage kamar wanda ya asawaki da ɗanyen icce mai bauri azumi ne lahiya lawake amma lada ta ta rage to ba a san mutum shi aikata abin da ka rage mai lada ga azumi duk abin da yake rage lada ba a so ne ku yi asawaki amma ku yi da abin da adda kyau boroshi in za ka yi shi kamin ka yi sahur ko bayan ka yi sahur sai ka yi shi da rana ko sai ka yi asawaki sai ya an jima ya an buɗe baki kuma daga na har zuwa albijiri ya koma bullowa duk kana iya ka. amma dai da rana makaruhi ne saboda zaƙin da an gare shi da yajin da an gare shi ta ci gaba allah gafar ta malam mai a hukuncin mutum yana sallah sai mace ta gita mishi eh hukuncin abin nan ba ga dai abin da ya shaye sallah ta lahiya lautaki hadisan da suka ce abin na abubuwa guda uku suna bata sallah daga ciki akwai gittawan mace aisha ta yi an karanta su gaba gare ta ta ce ba haka nan na ba wanda ya ruwaito din shi ya yi kuskuren fahimta ta ce wallahi ni na kai manzan allah ya kan yi sallah cikin ɗaki na ina kwanci gaba gare shi in zai adago shi ne ƙasa sai ya sa hannu ne ya ije ni sai in ja ya ƙafa huna sai shi adago shi ne in ya tashi in kowa miƙewa na gani gaba gare kwanci yana sallah inda mace na ɓata sallah ce ta ce da sallah ce ta ɓace a kowane iri na ai mace aka magana ba matan mutu an kace mace aka magana saboda haka aisha ta ce inda sallah na ɓaci to da sallah ta yi ta ɓaci saboda haka sallah ba ta ɓaci ga magana ingantacciya don mace ta gitta gaban mutum sallah ba ta ɓaci kuma ko hadisan da suka yi kaidi da mai haila cewa mace mai haila to har da shi har da wa'annan abin da hadisan hadisa aisha sun tabbatar da ba su bata sallah amma dai a kauce ma abin da ke shigaltar da mutum gwargwadon iyawa don ka gani in mace ta biyo gabanka da waya ladaka ba ta rage ba don in dai yaro kake da waya ba ka ɗantar da kai kaɗan diba ba saboda lokacin da za ta biyo kusa gare ka dan sai ya gyara ta ya gyara ta gyaran da ko mahaukaciya ta sai ta baka sha wasan to kaga ladarka tana ɗan ragewa to don haka ka kauce ma inda duka ka zaton tabi <coughs> masallaci wato ku rika shiga cikin masallaci ku batsayawa bakin hanya ku batsayawa bakin hanya mata na biyuwa kuna kallo kun sa wadda ta wuce ko sa wadda ta shigo bai da kyau ku zan kaucewa cikin masallaci don kun san haka nan wasu ka yi su koma bakin hanya suna ta kallon mata masu wucewa har 'yan mata waɗanda a irin su suna gane mai kallon su ana ko magana aka ce wannan mai kallon mutane bakin masallaci <laughs> kun ga sun gane yau da gobe da gobe suna biwa sun gane tun ku bayyana haka bai da kyau haka nan ku rika shiga cikin masallaci Allah ya taimake mu Allah gafarta malam mutumin da yake dauke da azumi sai ya shaka inhaler ta majina ya azumin sa yake to abin na na shake ga magana tabbatacciya baya bata azumi inda ba ga baki yabbe ba in ga hanci an ka shaka amma in gabaki an ka shaƙa to yana bata azumi gabaki abinda ya shiga gabaki shi an shi aka ce mace ko a ce mai sha amma abinda ya shiga wani wuri ba nan ba ga mahi yawan malamai bai bata azumi ba amma ga mazaban malikiya ko ina ya bi in ya kai cikin ciki yana bata azumi to na yi muku fatawa ne da abinda mahi yawan malamai sun kai fatawa da shiya cewa abin da aka ci gabaki aka ci ga baki aka sha to duk abin da ya fi nan na abinci ko na abin sha shi yana kare azumi amma wanda ya bi wani wuri bai kare azumi malamai dai sun tsawaita ga wannan bayani shi yasa na gaya muku abin da malikiya suka ce amma dai magana mai inganci azumi ne na ba abin da ya taba shi Allah me a hukuncin wanda ake bin sa azumin Ramadan na wacin shekara bai ranka ba har waga shekara ta zo yaya zai yi yanzu wanda aka biya ramadana wata shekara bai yi ba ga wata shekara ta zo yanzu zai yi kokari shi yi wanga wancan ka ya zama ranko to ya yi kokari shi yi wanga ya an ka gama ya yi kokari ya ranka wancan farilla na yan mutum ya ta da inda allah ya mutu ana bi ne farilla laƙi allah wa huwa alaihi ne zai gama da allah allah na hushi da shi wanda ya ta da farilla allah zai gama da allah allah na hushi da shi saboda kakka bari rayuwar ta baka san yadda za ka mutu ba baka sani ba akwai daɗewa ko babu daɗewa a bawargi da farilla a bawargi da farilla wato mutum bai san sadda zai mutu ba yanzu da yawa mutum ka ta gida na yi ya shiga mota kamin ya ma sai ka ji an ce mota ma ko ita mata kwanta to ina wa'anda a cikinta wani lokaci sun tahi saboda ka a karankawa da wuri-wuri yanzu abin da zai shi yi wanga azumin na ramadana in ya gama in an ka gama wancan ramadana sai shi ranka wanga na bara da an gama ka yi kokari cikin bakon nan kamin ka yi sita shawal sai ka ranka azumin da aka binka eh, ko in guda na aka bi ne guda zai ranka in biyu na aka bi ne biyu zai ranka. yana ba da mu da nabi guda sadaka ga talakawa mu da nabi guda sadaka ga talakawa abinda da yi kenan ko ba wargi da ibada matasa don in ka jira wanga wargi da ibada mahi yawa yara na matasa na banawa da kuma mata su ɗaya kan yi irin wannan abubuwa da tijawa ba su yi ba a samun da tijawa masu wargi da abubuwa kana kuma yara ku bari don ku yi rayuwa mai kyau allah ya taimake mu Allah gawarta malan ko gaskiya ne idan mutum ya ga sunan Allah a cikin najasa idan bai doke ba ya kafirta sannan idan ya doke shi ya samu ya ƙone wannan Ta ban ya kafirta tunda ba shi yassa shi ba inda dai shi yassa shi ittifakan ya kafirta amma da yake ba shi yassa shi ba laihi dai na iya gane bai ɗauke ba laihi na amma dai ba kafirci ba abinda a kafirci ya ɗauka da kai na yasa cikin najasa to shi a kabilci amma dai in ya gane bai dauke ba ya yi laifi sannan in aka dauke babu laifi a kone kuma babu laifi a yi gina a turgudi a ta yi wurin da aka ganin mutane ba su bi wurin a yi gina a turgudi amma dai in an kone ya yi a kone amma in za a konewa kada a bar shi yadda takardar za ta tashi kuma ta fada cikin wani wuri yadda bai da tsarki kulawa aka yi da ita da kyau sai tambayan mu ta ƙarshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman du'a'i fi sabilillahi akan matsaloli daban-daban Allah gafarta malam Allah malam ko mutum ya halatta idan yana da wata bukata hito wasali da wani waliyi ko wani babban malami eh, in kana nihi shi ta wasali da wani waliyi ko wani babban malami in abin da kaka nihi ya ce mallan imin addu'a ko kuma kana nihi ya ce mallan ka tahi wuri kaza ka taimaka min na gawa ne abokin kana kai mai magana bukatun nan tau ya biya min in shi kaka nuhi ka ga addu'a shi na iya ta ka roƙai abin da yaka iyawa sahabbai na zuwa wani annabi su roƙai addu'a in ko magana cewa ka faɗa mai shi wa wani magana ne sahabbai na kawo ma annabi ƙara a wa wani magana ga wasu matsaloli in shi kaka nuhi wannan ya halitta amma in kana nihi mutum ya ce allah don wa ne to wannan bai halitta in shi kaka nuhi wannan bai halitta saboda wasu sun yi haka nan ga annabi ya ce inna la sagasibi inna ma yastagasibillah yadda abin yake ni ba a neman taimako da ni a ce dan annabi ba a yin haka nan inna ma yastagasibillah ce a kai Allah don sunayenka masu kyau tawassuli akai da sunayen Allah walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah ya ce yana da sunaye masu kyau fad'uhu biha ku roƙai da suwa su ko waɗanda ka karkacewa su te suna ce asilin to wannan bai da kyau Allah ya ce wa darul ladina yulhiduna fi asma'i rabi da waɗannan da ka karkacewa ga sunaye ne su bar sunaye ne ilhadi wato barin sunaye Allah gaba ɗaya ka dora addu'a don albarkawa ne to nau'i ne na ilhadi kamar da malamai sun ka cikin kashe-kashen ilhadi guda uku to wannan nau'i ne na ilhadi Allah ya ce to waɗannan masu yin haka nan rabe da su ba magana a biya musu bukata akai ba sai ji zauna ma kanu a Maduna za a yi musu hisabin mugun aikin da suna kasance suna aikatawa su maganan ma hisabi Allah zai musu ba wani abu zai ba su ba saboda haka wannan bai halitta kada ka ce don albarka kowa ce Allah don daraja sunayenka shi ya saukar da Qur'ani shi ya ce a roƙai ya ce lala al-asma'ul husna fad'uhu biha kuma ya ce abin nan qul a Allah aw du rahama ayyan mata da ufalahul asmaul alhussuna qul da Allah ce 'yan addu'a za ku ku ce ya Allah a du Rahman ku ku ce ya rahaman ayyan mata da kowane suna kun ka kira cikin sunaye ne falawar asma'ul alhussuna yana da sunaye masu kyau duk wanda kuka yi daidai da bukata ko ku kira ya halitta to shi ɗaya abin da Allah ya ce a yi kenan ku rabi da yayi yayi ku rabi da yayi yayi don albarkawa ne don darajawa ne to bai da albarka na halanka maka yake ana gogari a taro ana kokari a ka kana hauka baka gane mahaukaci kake ba sai kayi shekaru kana ta roƙo kullum a wahala kare iske ka ta kai nan ka gane mahaukaci kake amma yanzu da matsala ta same ka kan roƙi Allah ku dibi hadisin hadisin annabi da ya ce duk wani mutum asabahu hammun aw gammun wata damuwa ko wani bakin ciki wafi ruwa ya ce au huzunin ko wani bakin ciki babba ya samai addu'a da wannan addu'a ba a taɓa ba face Allah ya canza mai Abdullahu Makana farhan ya canza mai matsayin damuwan nan da bakin ciki na ya kawo mai gwanin ciki Allahumma inni abduka ibina abdika ibina amatika nasiyati biyadika madin fiye hukumuka adalin fiye kada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka kun ji ya fara addu'a as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu adam min khalqika aw sa'atharta bi fi ilmi al-ghaibi indaka an taj'ala al-qur'ana al-azima rabi'a qalbi wa nura sadari wa jala'a hubni wa dhahaba hammi annabi ya ce duk wanda ya roki Allah da waɗanga sunaye nashi ya ce face illa azhaballahu hammahu sai Allah ya gusar da damuwa ta yi wa huzunahu da bakin ciki yi wa abdalahu makanahu faraha ya canza mai marmakon damuwan nan shi kawo mai farin ciki dan ya roƙe da suna yi ya roƙe da suna yi amma ka koma can kana ta buge buge gama bugoye buge ka kai a buge ka ba abin da ka samu ba abin da ka samu in kana son ta tun da dai ga Allah ka kabida yanzu tsakaninka da Allah tsakaninka da Allah zan tambaye ka ana ce ma ana ce ma zaidu sai wani ya tawo yaddi bi sunan da ya wani yayi ma wata rana kun yi dambe da kai da shi ya to ya dora kiran ka da sunan nan kuma ya ce taimako ya kason ka bashi tsakaninka da Allah kana bashi sai da ya bi sunan da ne ka da shi zai ka buga in kana imai ya ce wai shi ka kiyan ka da shi kuma ka bashi to ba ku lura Allah ya ce ga sunan da ya zaba maka ne shi ya zana maka ne ba kai ka zana ba yace walillahi al-asmaul husna fad'uhu bi aka ce mm allah ban kira Allah da suna ne wanda ya karu da annabawa dai da ka kira ne to babu annabin da Allah ka tsoro balle ka ce don annabi ka za a ji tsoro ya Allah babu annabin da ya ka tsoro kai haka wa a ce ma don wani kana tunanin ka ta gobe ya sha ma to ka dole kai shi bai da annabin da ya ka tsoro bai da waliyin da ya ka tsoro bai da mala'ikar da ya ka tsoro duk bayi ne na saboda ka ga mabuge bugen kan ka gaji ai bari ka kai bukata gare ba ta biya da ka tsaya laƙe-laƙe kana ciya son annabi ba ka cewa wadda Allah ya ce wacce ka yado aka ka ce don son annabi ku samu iya usunna mara wasalin nan mai dogon makaddama na dan hodiyo ku samu ku diba ku gani ya ce duk wannan laƙe-laƙe ya ce a basu duk laƙe-laƙe na ya ce a basu kai a dawo ga wadda Allah ya ce inda Allah aka san ya ansa addu'a to a dawo a yi addu'a wanda ya ce ku diba wannan iya'un na dan hodiyo ku diba ne da kyau abinda duk na gani ko na gani ne Allah ya gafata mana kuma Allah ya taimake mu yayi salati da sallama ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka bi annana nasharu annaka anta Allah la ilaha illa anta al ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya Allah ya badi as-samawati wal ard ya ya Allah badi يا الله يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا صريخ amin ya giyatar musagithi ya kashi su'i ya kashi su'i ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya mujiba da'awatil mudarrin ya ilahal alamin ka tausaya mana mu duka Allah ka gafarta mana gunubanmu saboda darajar sunayenka Allah ka gafarta mana mutanen da kake yantawa daidai lokacin gada muke ciki ya Allah ka samu cikinsu. wayanda ka yanta daga sahiya zuwa yanzu Allah ka samu cikinsu. su za ka yantawa in an jima lokacin buɗe baki Allah ka samu cikinsu. su za ka yantawa da dare Allah ka samu cikinsu. su za ka yantawa lokacin saur Allah ka samu cikinsu. ya Allah uwayenmu duka Allah ka sa su su ya Allah iyalinmu da zuriyarmu Allah ka shigar da su a cikinsu saboda girman ka Allah shirya mana 'yan ɗiyanmu saboda ka Allah shirya mana 'yan ɗiyanmu kuma ka sa musu albarka kuma ka kare mana su saboda girmanka Allah ka tausaya mana bukatun da muke da suna alheri Allah ka biya mana wayanda ba na alheri ba Allah ka maishe su alheri ka biya mana duk wani abu wanda ka sa abuna wanda muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu bayan ka musulmi yare da manya maza da mata wayanda suka roke mu addu'a da wayanda ba su roƙe ba mun roƙe ka ya Allah ka shirya su ya Allah ka shirya ɗiyansu ya Allah ka shirya iyalinsu da zuriyarsu ya Allah ka gafarta musu ya Allah ka kare su ya Allah ka kiyaye su ya Allah ka biya musu bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba ka ya alheri ka biya ka kare su ga abin tsoronsu muna ka Allah biya asma'ikal husna Allah ka ƙara mana lahiya ya Allah ka kara mana lahiya ka ba mu lahiya cikakka cikin mu ka ba mu imani cikakke cikin zukatanmu ka azaita mu ayyuka na kwarai da gaɓoɓinmu saboda darajar sunayenka Allah ka tausaya mana Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ce ya Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ce ya Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ce ya Allah saboda ramaka Allah ka shigar da mu cikin bayinka salihai Allah shigar da mu cikin bayinka muminai Allah shigar da mu cikin bayinka almuhsini saboda ramarka Allah ka tausaya mana Allah ka ka taimaka mana abinda duk ba ka so ba mu so ne Allah raba mu da shi abinda duk ka so muna so ne taimaka mana mu ma'aikata shi Allah ka tsalkake ayyukan mu daga riya Allah ka tsalkake maganganun mu daga sum'a Allah ka tsalkake niyoyin mu da manoyin mu daga manowa ta duniya saboda rahamar ka Allah ka tausaya mana yadda kake tara mu wannan masallaci Allah ka hada mu aljanna firdausil a'la haka saboda girman ka Allah cikin taron gana mu mutum ko guda kakka sa shi wuta cikin taron gana mu eh akwai mutumin da kan rubuta shi dan wuta na saboda girman ka Allah kamin mu tashi Allah goge suna ne daga wuta Allah rubuta suna ne cikin ya aljanna eh akwai wanda ya zo ne yana bisa ga aqida ta shirka saboda girman ka Allah raba shi da ita Allah shirya shi ga aqida ta tauhidi idan akwai wani wanda ya zo nan bisa ga aqida ta keta Allah raba shi da ketan nan Allah raba shi da ƙetar nan eh, akwai wanda ya shigo da manowa kowace iri wanda ba ta da kyau Allah ka raba shi da ita saboda girman ka Allah ka yi mana rahama ka wa darajar sunayenka da sifofinka maɗaukaka ka tausaya mana ka raba mu da halaye da ɗabi'u da ayyuka mara kyau ka shirya mu ga halaye da ɗabi'u da ayyuka da aƙida mai kyau wanda kake so kana yarda da ita saboda ramar ka Allah Qur'anin da muke karanta shirya mu ga abubuwan da ya umurce mu nisanta mu ga abubuwan da ya hane mu mu dai roƙon ka kai duwa da duniya ga take canji mu dai ka ba mu cikawa da imani ya Allah ka ba mu cikawa da imani ya Allah ka ba mu cikawa da imani ya Allah ka kyautace karshen mu ya Allah ka kyautace karshen mu ya Allah ka kyautace karshen mu saboda girman ka Allah ka tausaya mana ka raya mu ahli sunna ka kashe mu ahli sunna ka tada mu cikin ahli sunna ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammadu sallallahu sallallahu alaihi wasallam kuma cikin aljanna Allah ka sa mu cikin makauta ne saboda rahmar ka Allah ka tausaya mana Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ya Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ya Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ya Allah shirya almajirai ka shirya malamai yan kasuwa Allah ka shirya su kuma Allah saboda rama ka kai budi na alheri Allah shirya yan kasuwa saboda rama ka ka shirya talakawa ka shirya sarakuna ka shirya hakimai ka shirya dagattai sauran jama'a duka Allah ka shirya mu Allah ka ara mu ganye kamar daidaiciya Allah ka raba mu da ka da sha'awa te saboda girman ka Allah ka hada kanmu saboda ka, Allah ka hada kanmu Allah kuma ba mu kaɗai ba ka haɗa kan musulmi baki ɗaya saboda ramar ka Allah ka haɗa kan musulmi baki ɗaya kuma ka wada daraja sunayen ka Allah ka dawo da musulmi ga addinin su na gaskiya Allah ka dawo da musulmi ga addinin su na gaskiya Allah ka dawo da musulmi ga addinin su na gaskiya ya Allah ka taimaki musulunci da musulmai ko ina suke ya Allah ka walakanta kafirci da kahirai inda da suke ya Allah ka tarwata shirka da mushrikai ko ina suke ya Allah taimaki bayanka masu tauhidi mu dinga Allah ka samu cikin bayinka masu tauhidi muna ƙara roƙonka ya Allah bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan badi a samawati wal ardi zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya Allah ka kare mu ka kare kasan ya Allah ka kare mu ka kare kasan ya Allah ka kare mu ka kare kasan ka kara mana lahiya da zaman lahiya cikin tarayyar kasan kada ka bari kowa ya wace mu kada ka bari kowa ya tarwatsa mu saboda girman ka Allah kara mana ilimi da arziki da gaba mai amfani a cikin tarayyar kasan kuma ka shirya matasa ka shirya dattijawa da tsohohi ka shirya maza ka shirya mata ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ka kara mana lahiya da zaman lahiya a cikin arewa ka ƙara mana ilimi da arziki da ci gaba mai amfani a cikin arewa saboda ka Allah ka gusar da tsoro ya Allah ka gusar da tsoro ya Allah ka gusar da hitina ya Allah ka gusar da tashi hankali saboda girman ka Allah shirya matasa Allah shirya dattijawa da tsohahi Allah shirya maza ka shirya mata saboda girman ka Allah ka ansa mana addu'o'in mu ya Allah ka kare mu ka kare jihamu ya Allah ka kare mu ka kare jihamu ya Allah ka kare mu ka kare jihamu ka kare jihohin makwatan wannan jiha mu. saboda girman ka Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya a cikin wannan jiha ka kara mana lahiya da zaman lahiya ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya ya Allah saboda ramaka Allah ka gusar da tsoro ka gusar da tana da tashin hankali kada ka bari kowa ya ba mu tsoro kada ka bari kowa ya ba mu tsoro kada ka bari kowa ya hirgita mu kada ka bari kowa ya walakanta mu saboda girman ka Allah ka kara mana haɗin kai cikin wannan jiha ta mu wannan jiha Allah ka kare ta daga gabacin ta zuwa yammacin ta daga kudancin ta zuwa arewacin ta musamman wannan gari da muke ciki ne Allah kara mana lahiya da zaman lahiya Allah kara mana lahiya da zaman lahiya cikin wannan gari Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya cikin wannan gari daga gabaci ne ko har zuwa yammaci ne daga kudanci ne har zuwa arewaci ne matasan wannan gari duka Allah ka shirya su ka raba su da ɗabi'u da halaye waɗanda ba su da kyawu saboda girman ka Allah dukkan su Allah ka ba su sana'a na alaliya, ka raba su da shaye-shaye ka ba su sana'a ta halaliya wanda ka samar da su riba wanda ke isar su su yi abubuwan su na lalura na yau da gobe saboda girman ka Allah ka kare wannan gari ka kare garuruwan mu baki ɗaya wannan jiha ta mu daga gabacinta zuwa yammacinta Allah ka kare ta daga kudancinta zuwa arewacinta Allah ka kare ta kada ka bari kowa ya ba mu tsoro a cikinta saboda girman ka Allah ka ansa mana addu'o'in mu saboda rahmar ka Allah ka ansa mana addu'o'in mu dukkan garuruwan mu Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya ciki dukkan hanyoyin mu Allah ka amintar da su saboda girman ka Allah tausaya mana alherin da muka roke ka Allah ka ba mu shiya wanda ba mu roke ka ba kada ka hana mana sharurin wurin da muka roƙe ka tsari ka kare mu wanda ba mu roƙe ka tsari ba ka same mu da shi zunuban da a tsakanin mu da kai ka yahe mana wanda a tsakanin mu da bayan ka ka ɗaukan mana ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta mana ka gabarta mu uwayenmu ka gafarta ma iyali da zuriya da dangi da malamai da masoyanmu bayan ka musulmi inda duk suke Allah ka kare su Allah ka kiyaye su kuma Allah ka gafarta musu ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين رب العالمين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين